قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من تين مسومة عند ربك للمسرفين فأخذ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 annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a wani yawai kan kado kayan mala'ika yan no kan ikanda sai faraha yan kiti a wani kwarabara kan ci saratu kan mando hayyan giri zanguma nan te ikanda sai bishara kan agudu hayya annabi ibrahim alaihi salatu wassalam akwai ka faham kan diya waiwo manti farahan diya wani hinna magare ka ika haifoyan maga kan manci wani ngano bakan da ti ase amara wasan da wani agogi yake hakoi ne kala ne fama katabukum ayyuhal mursalu alehe aran diya waiwo ifo kuti aran wani misa zama yau da ka ni kwara musa hagina ma ma eh, ma yare dina ma hangandi ma ngwayandi ma ma berandi ba da kan malakiyan na borwane yan baka annabi ibrahima ana almano hawo wise imananwa imana hanzan malakiyan no ayadai ani yare mi ba yau da ka ni fara ni ma yare domin ko diya alaihi salatu wassalam a gare hadisi ra man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfu anai borkul kan ga cimandin da irkoi da zari kokora to bura amin ga yawo to beran da yankan fangulo annabi ibrahim ti sai zama haubun bora wingi yawo sai kan wato ni yau ka ku zumbu nan guyan izar mutara wara ni gidi bora ga feji wiya sai ga hinkin wiya sai borenga yan wol yan yanguye to wone annabi ñamme wona sunnano to ngono ane kala ne ise fama katabukum il faut que ci aram misa ay sha'anukum il faut que ci aram misa ayyuhal mursalun he aran yewoyo qalu ine inna ursilna ila qaumin mujrimin irwo boreno kan inir sambaga koy boroyanga kan cafariyanno mujrimin ti kafirin ay qawmi lutin ngi ci annabi lutu gore igano igin samba linursila alayhim hijaratan min tin kanga nan irin doka samba iga irin doka tan ibon tondiyan gatunu min tin matbukin min nar tondi kan ina hina da dangi arsani ziyan kan dangino ini teda ini hina da tondiyan danga jahannama tondi yanno ina e jahannama no ganoy ka e, e arano ina din dan gehina musawwamatan kan din ini alamandi alam yan go iga muallamatan alaiha ismu man yursalu biha bor fo kulu tondo kan iga sambagaɗin ini borama hantum tondo ga boramayo go tumante tondo ga ngi senol kone musawwamatan don do tondino kan gonda alama inda rabbika kan funnu koyodo il musrifin hasaru teredin kan yan bi itibarihim azzukur ma kufrihim kamar ganda zama annabi lutu borai borai no kan alborai ni ga gana albori kan ga ker higi atkaran di fastradin igoce ci madan labaira hala illa bora kanki kan jama'a kula islam yanno ne alborhin kan mu hiji to annab dutu bore inge no goyo da sinti inge no alborhin ka inge no go meri ce di kere amma man duba almani hinka ka alborhin ka ga margun da kere da man ti annabi lutu bore igano wadi sinti kala ka hun kuna alga kaso wanda yara wanda yan go indumo gono kan siyanar ga mai gane pede ngai algorithm ko lo ke ki to wani balawo be no to annabi lutu abore iko subhanahu wa ta'ala ne eh, eh, malaike dai na boli nursila alaihi hijaratan min tin na irin doka sambe ga di tondi ton di hinante musawwamatan kini alamandi mu'allamatan alaiha hina alamu ka'iga ismu man yursalu ismu man yurma biha wara kan irgin dauda amma yogo aga inda rabbika kan asifun kan koyodo lil musrifina hasaru terese ifo se bi ma'a kamar ganda igal borgana kamar ganda mo cefariyen no koy fa akhrajna man kana fiha irko tarani irka tarai borkul kan go ko ara girra inna ka tare ay qura qawmi luti annabi luti bore ko ara min al mu'minin kimandi koye kul kan go ko ara irkoye anenge ni kimandi koye kulu ka tare li al kafirin kangana fare ko no hal candi wadi se ina kimandi koye in fat ko ara iko tarani fama wajadna fiha gaira baitin min almuslimin irmandu kwarara kan manci fu follon gutun alsilamiya kwara man da me marganta alsilama fu follon no go ara annabi gutu bor i kwara man da me marganta alsilama na fu follon no go ara kan ga ci alsilamu fu kan ti annabi lutu dinga wani bore zama ina kan iborai matkan imamu sawi gaci a ne wa kana fitil kalmada'in mi'atin alfin borzambar zangu iddu na go kwarara borzambar zangu iddu fa'ada kala jibril jana hagu tatal ard mana fa قال جبريل ملاك جبريل دان jana janahahu tahta al-ardi aninga fatadan labo cire kal fatadan labo cire faqtala'aha an labo dagu wa rafa'aha an labo sambu bene hatta sami'a ahla samai hannan kan bena bore gogma bore wani sautu summa ha wato ga an labo bar ibo ya sun summa arsala hijarata ala man kana minhum kharijan minha wato ga bore kayan si kwarara kayan fatta kwarara ga koi kwar foyarra ngai mu ani kartu sai sai labo diyarra ki ne labu kuka rabo rago babu rasi annabi lutiyan kwarara to ton dizo bora mayo gaga an bora ganodi men an bora ganodi an bora ganodi an bora halken ko subhanahu wa ta'ala ne ane fama wajadna fiha ghayra baiti min almuslimin irman du kwarara ghayra baiti kaman ci fufu min almuslimin kutul islamai sannan annabi lutu nganda nga wani izigbo ihe nka borfani nge borwicin di hinkuno nge borwicin di hinza minhum ibn tahu borwicin di hinza din a wani izigbo hinka go a gogira borwicin di hinza no annabi lutu dinga wani izigbo hinka gogira man wara zambar ra borzambari man da mandame margantara borey hinne nge kiti alsilamu Iko tara da wata watarakana fiha innan kwarara ba da ihlakil kafirin kafare 'yan banda ayatan alama mana alamatan ala ihlakihim iwan halikiyan wa alama inna nan kwarara ga ka yi iwane annabi lutu laborin furo antanetira igin keb labo ni bai kan laborin ga gulzuga zumandi bo zama alama go labo ga wolbore kan ga naru gudu sinodin to ga di igidi kan labo mantimat kiri labe kul bai dano alamu no kan ga keb kan ini bore ni halcandi irko ne mayen na ga alama mayen sina muna alama nan lillazina yakafuna al'azab sai kai kayanga homburu azabar alim irkoy guzgaydora boraydin sena gake alama fala yaf'aluna misla fi'lihim kanganan imsudu ko goyi annabi lutu boray goye kine irko wani ko godi mo teysi amsko halkan di wani di mo وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال صاهر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربيع العتيق ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي صمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائكة فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون يقول سبحانه وتعالى وفي موسى yari mono aya go annabi musa kinara wazu go annabi musa kinara mana waje anna fi qissati musa aya idan annabi musa mo awal kisara aya alama iz arsalnahu ila fir'aun watikan kina inna annabi musa sambaga koy fir'aun ga mutalabbisan bi sultanin mubin fir'auna aga hanga sinai aga nyam sinai da koy tare bangante da ha annabi musa agoga hanga sinai da kujje bangante bi hujjatin wadiha da kujje bangante annabi musa gonda hujja kan ce kan iko nuna don ton a fode a gobo te gondi a kan ba ga te gobo fata walla a arada anil iman fir'auna an bon sangu fun kiman diyanga rukuni rukunihi dinga wani jama'a ma junudihi gamar dinga wani jama'a li annahum lahu karukun zam jama'a din ase sanadai bon jaryanno sai na seno ikkoytanane fatta walla bi rukunihi mana a bare gikkoy inda wani mana a bare gikkoy nga boreyga wa kala li musa nanga fir'aunu noya ikkoytanane fatta walla fir'auna a arada an l iman ana bon sanga fun cimandiyen waga bi rukunihi mana ma a junudi igi ga wani jama'a jama liannahum lahu karrukum zaman gai fir'aunu sai sanda dai ga yan nga fir'auna gabandi don bonko ni ngi hinne aste bonko ni kada da gonda soje da gonda jama'a bonko ni jama'a a soje ngi kita wani gabu da sin da jama'a to kula sin da gabu dama asibi sibar fokul wa qala li musa fir'aunu ne annabi musa si huwa sahiru ane musa wo kwatta koni boni karan da diga te gondi din ane kwatta na gogate da yadi mono kamba kan aran da diga haske ani a misaran trompe ani kwattide na wani sahi koni no yarin gani alfa ne sai koni to nin bai ka ina ci annabi musa sai sankubin de nin aw majnun wal binde ine forlo komno ine forlo komno zama annabi nyammai igsaniyan salan kan yanga berin dai lakkal zambar kan te bere wat kursani na aga aga kikani wonsi be wala tori sibe kunigi mini ngono follo wisani no follo so jahilo bogi di kan fogay eh, no sin oh, lanka ni mangi sin wal pi kan fogay wo al fogay di yakin di yakin al fogay yakin di yakin in fam wala wisan fogay bisi garo to wadi se kulunge o kan lakkale go ganda dan follo ko mo wal kula bogi di bore ke bani ko mayno follo go o wat ku follo ko mo agba may nyate bani ko may gano agni sigi bangi go goti to yawo kinwa fa annabi nyammay zaman gaino te bere da borkulu to woni se dina sanniyan salam kulunge o doy gidi kan woni folle sannino zama asila kaddi yaani mono shekay da hikkoy woli bere igi saniyan ki kan yan sanne ni ke fo islamu wat ki fun mayera zama makam yan no kan nge nge no to nodi barkam man to nodi ni sini wodi yambe to wodi sabai se igi ne kam annabi mai din igi ne amma jununu follo kom yanno follo kom yanno zama igi ne wasi sahiru zaruma ci kotu kununo meno gina go barga te gondi to kulunge wo imambe kan mujizu gono ine ka wodin kottano zamange won afu dinge sida gite inge kotta man beri guto nan kan inge gobe inge ginki bare gite gondi ya daga kottano in kanta inge kambai sinu barga te woyni cine yana annabi musa mu kan ni go gate ma ci do fono go kottine na go gate da ne ko ko ni zina si kan gini ni mo zina ga bare man ti go bono go barbo to kuli mi wani do mono yiti ma be ka da musa wala man ti wani do mono mu ji na wala ngo go bodo no go barga te gondi kan no go barga te haski ikko itala izno fa qaznahu ikko itala ne inna fir'auni di wa junudahu da war wangu soje fana hum inni gindo fatarhanahum inni gindo fil yammi te kora al bahr fagara ko iyole iman da mai marganta yole wa huwa fir'auna mulimun agobar kankan da foyrai ati bima yulamu alaihi min at-takzibi min at-takzibi rusuli wa da'awar rububiyya zama ana annabinyan ma kanki annabi Musa tangarandi a yakine mo nga wo talano ana rabbukumul a'la anen ga koy bambata da bore gona ba ne dukun ka har gogo di koyan nan amma ga motore din da aran kun koyi koyi bomba tan kin ga firawuna to wadi sai ko tara ne ngana ngana di inga ngi wongo soje man da mai dinga jama'a kan ci man din da ngi ne gindo te kora iman da mai halki firawun halka son a wani bukwa a go misira mizara da bor koyno di ni ga gano da gugu sarde zama ko ci qur'ana ra kan ga fanda ga hamo am dubite aya bore kan ga kin diyansi a tabbati mu kan dunya mutun a ga hamo gonodi wa fi ilaki adin aya yani mono annabi ad ad mana adan ke i wani halki mo mo ayi go ira alam go ira ina ayin tisil man kai na kan alsilami mutasun da misibore din goyote alamu no kan irkokin da boraisi su iza arsalna alaihim iza arsalna alaihim rihal aqim il ne wat kan hausan be ga kan ci haukan iyal lati fiha haukan sin da gomni gomni si ne rihal aqim haw gunu gunu dine borse gunu san ne barkan to ya no hawodi mu asigo ne hay hawno kan gomni si ara wodi dumono ko tara sabba nga hiri ke di wate il ko di alayhi salatu wassalamu ala kalu kalogu ala kalu gutuna tuna furu aga fatta ga ne ama sikoy kitir kan mana haworin cinno mane hawo aga kanda gommi aga kanda zari aram irkoy a awon gommo aram de ko ga kuwaɗa won zaaro ane hiya allati la kayra fiha hawkti haw kan da kan gomni si ara لأنها لا تهمل المطر زما هودين أسحاي سامبو هاي سيارة ولا تلفه الشجر يعني مونو أستوري زي عندي أستوري هاي عندي وهي الدبور هودين سنيني الدبور وفهم هي الجنوب نجتي جن أو أو كان سيجنا جنوب وفن نجتي النقبة نجتي إمام السامي وهو كل ريح حبت بين الريحين ngati hawkur kan ga faru haw hinka game wala azharu ma qalahu almufassir amma sanu kan banga inga da kici kan tafsir ko ki lima fil hadis hadisi kan go hadisira kan irko diya alayhi salatu wassalam ne nusirtu bisaba irko inga fa banda hawo kan sigine soba kan irko da go handu fo dirawdo cafarai go humburu to sabari no ga jini irko diya sai cafarai do wadda ya sai farai iga hunguru hala ga iminga fuwe dagu a ne wa ulikat adun bidabur adan ce mo ini halken dino da hawo kan signe dabur ma shaikin. min shay'in a asai kunna nafsin aw malin imma fundino wala almanno to hawasi bisaga adama izano e eh, almanno hay kulkan fundi konino دول هنك سند فندي حاول إن إبقي تلاني ما تظهر من شيء إن أصحي كنا كدي معنى أتت عليه هيكون كان جاه ودين كإلا جعلته كرميم كلها وما دان سندها هرتو بنتي كالبالي سندها كان عزينو مفتت كان أكرك سيسة يارين كنو هوجتي عسي سندها يفرم على حالي هيكون كان جاه ودين بساعة hawo bala wose to kula ha yaga barde no wutu tubu te furma al duk turi no da funo da hay kul wa fi hilaki samud aya yadu no ago samudan ke halki ngora ayi go ira izkira lahum wat kan kine ina ise bada aqtarin naka har banda kan in yasode irko ni se tamatta wa ma kane wadam kasinai hatta hin ko aran alomar mai mana ila in ki dai ajalikum wa ma kani ko aran lag aran wani ajale baniyan kama fi ayatin sanamat ka go ay fora irko ne go fi darikum salasata ayyam wa da muka sine aran wun dai rajir za fa ataw in fundi berete takabbaru in fundi berete an amri rabbihim gafunun ga wani ko ya maryam waga an imtisalihi irko ya maryam waga in fundi berete irko ne fa kazatu musaiqatu wani sai kati yan wani di ba da madar salasatu ayyam harban kan girbihin zane bisi ai sai hatan muhlikatun nga katikatiyan yankan ga halkendi wa hum yanzuruna ngai dingo goguna ai binna har zari kwarara zari kwarara alfai gogo di guruzuga mana i halki famastata'u ikoyne isihin min qiyami فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بعيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسئون والأرض فرشناها فنيم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كتانا فما استطاعوا من قيام إما هنك كي أرفاوات كان كنغوزغا كايدو بركان غوغورو نسينغو كنغكي أي ما قدروا على النهوض إما هنك تربسوا هنا نزول العذاب واتكن غوزغا زمر wa ma kanu muntasirin yadi mono imante bore kan ga kerfa ba alaman ahlakahum isin ga bore kan ya hadkiyan fa ba wa qaumun nuhin irko tala ne yadi mono annabi nuhu mo bore bil jarri atafi ala samud inna nuhu ma saganda no zama goga atafuno samuduga nga mo halaka sono ay wa fi ahlakihim wa fi ihlaki ma gogon halkiyan wara bima fi samai wal ard aya mana eh, mana eh, eh, gobe ne da ganda wurin gati sai mana manci da ayan min qablu za'igina ay qablu ihlaki haula almazkurin za'iman borewo kan ya irfil banda za'imani filla to borewo annabi nuhu borene gin ka gurzuga gina inna mukanu qauman fasikin zama annabi nuhu bore mote bore no kan yan faskiyan wadi sai non ga mo irko talani halkandi irko ne wasama banainaha bi aidin ya duno nawo inna takano bi aidin bi quwwatin aidin nan go mantin da kambe a irko na takano da gabi inga hina dinga gabo gano an bena takanda wa inna wa inna lamusihun irwo bore no kan gonde hina hadiruna irgonde hina yuqalu ingine ada rajulu mana yaidu mana qawiyu danga alborkan ina sai ad rajul alborkan gabu wal bindi gine yaid inki alborkan gabu to irko subhanahu wa ta'ala ne irwo mantikal borno kan gonde hina wa awsa ar-rajulu sara zata si'atin wa quwwatin dine filana mana borno kan yulwa nga kati a kiya yulu yan koy agonda mo gabi wal arda ikoy subhanahu wa ta'ala ne labo farashnaha inna daru mahadnaha inna daru fanimal mahidun ma dalla daru koy hanu kanki iri irkoy wa min kulli shay'in irkoy ta'ala na haykulu muta'alliqun bi qawlihi kalakana zawjayn da haykulu agde yikisneno da sanno kane kalakana zawjayn irkoyna haykulu inna takano no noonay hinka sinifayni noonay hinkano inna taka irkoy taka haray kulu noonay hinkano wal jabal والسماء sayfi والشمس shitai wal والجبل wal hamid wal nur wal zulma الذكر كالذكر صندع البرو دوي برو idi ko nar bottaka an goy bottaka was sama wal ard yadno bena ko na takan labu motaka was shamsi wal qamar iko al wayna taka an handu taka was sahl wal jabal yadno ir ko na tondi taka da bata mai kan yammanti tondi ya ko ni taka was sayfin da haini wa shita da ya yadno wal hulwin da hankanga kanu wal hamilin da hankanga fattu wal hankanga moru wa nur da an nura wa zulma da kubai ay kulka yako tala lataka ana teno ihinka a ashara bita'dad al-amsilati ila ma shahidu ilko na mana alfagani isharati da dedan da kandayan wala irko ne dedan a kandai dedan da hankan irgo gidi haikan irgo fonnai ay kul ay ko tala taka e hinke kan na'am ya dinga fala yuraddu al arsh wal kursi ya dinga al arsh wal kursi yo nge wo baka irsi ga diyai to nge wo e eh, isibon wodi ya isibon al arsh wal kursi yo da lawho da al kalmo zama ngidin lam yuqlak min kulli illa wahid ngo ke a fokuli kuli mana taka kadde a follon follon de no ini ni taka ala arso nge hinno ina taka yadno al kursi yo nge hinno yadno lawhul mahfuz nge hinno yadno al qalmo kan ina lawhul mahfuz han da nge hinno nge o ke sinda hange siniya to amma hay ke gogi dino ir ko gogi ne sai hay na ngana takano zawjeni zamone yan kai irki yan ba fono irsigiti la'allakum tadhakkarun aramu dukufon gugata wazu mana bi hasfi ihda ta'ain min al-asli aslora ta hinkano tatazakkaruna amma ta fa ina tusu ina tadhakkaruna ina ta ta farla fata'lamuna aramu dukubai anna qalika azwaj gine ko kan gihin ko ne yantaka to ko no kan gihin no ga hagu imagana irko na fafirru ilallah aran mu zurgo koy irko subhanahu wa ta'ala ga kake aran mu zurgo koy irko ta'ala gariyanga ay ila sawabihi aran mu zurgo koy irko ta'ala sufuraga min iqabihi aran mu zurgo kuwa a wani gurzuga bi an tuti uhu bi an tuti uhu an ki aran mu gondum irko sai wala asuhu aran masi akuta inni ayo lakum aran sai min hugutun iko ga nazirun mubin mana mantikala dirkisandi kono wazu kono humburandi kono kanga humburandi yamo bangandi aransi na'am haisu alimtum anna allaha wahidun la sharika lahu imamu sami ne doka aran bai zama ne fafirru ilallah aram zuru koy ikkoy talaga nga kati haysu alimtum do ka aram bay ka anna allah wahidun irkoy koy no la sharika lahu asinna markasin wa annahu daru annafi irkoy go dorandi nga ga nafa indi bora zangay to irko no na zangandi indi bora te bani ikoyno na no bani ti nafa indi bora te talka ikoyno na talkandi dati arzakante ikoyno almuti almani ikoy mono gono ngono ga gangi amboren no amboren gangi fali falijabu ilayhi aramu tojugo koy ikoy ga aramu zuru ila ta'ati koy ikoy tala ganiyanga walfirar maratib danga zura mantikal martabi yanno fa firarul am min al kufri wal ma'asi amma bore talato izura bore bayamo mazurita bore amo kulmarganta ngewo igu zurno kutun cafattaraydi irkoy kutiyanga ilal imani wa ta'ati in koy kotala kimangiyanga da irkoy tala ganiyanga wa firarul qasa amma bor inda yi mo izura min kulli shagilin anillah walwalar inda yi mo iga zurno hay kulu kan kangi sa kulla ga ka irkoyga sanda alman da izi ila shuhudillah ukoi irko tala sedi yanga kange wo sanda irko hinne gogidi na wa in himak fi ta'atihi Ya yaadino imay yow irko taala ganiyara fala yusrifu a min ajza'ihi li ghayrillah imsi nge hay haifo hay fo ganiyara kamma ci irko nge ga hame kulo haiku sinu kan bor kelkerante himima da hay fo ganiyara kamma ci irko nge ga hame kunno gano iko tala su sanamat kan faka annama anna allaha fi kalkil abdi wahid sanamat kan irkoy Ni tamo ke yongora nga hinno na ka, to yadin mono kunu la abdu fi ikbalihi ala rabbihi wahidan wanda sai tamo mo da simbok sene am simbok sene irko tala hinna ga zama manti irko da porfono ta ka irko hinno ka taka wanda sai nimo nim barga nim sa kudda irko tala hinna ga ne bihaysu la yaj'alu fi qalbihi غير hubbi rabbihi dokan bora am sidan binara irkoy talfo fo ba sine kadde irkoy wa fi zalika fasil mutanafisun wani rano bore kanga kere da kende da foga to wani kina rano ihima ime kere kende kenda miseno koy talaga fa firru ila allah aram zuru koy tala ga inni lakum minhu nazirun mubin dama koy jani ayo man tikala aran se humburandi kono kanga humburandi yango banganda aran se wala taj'alu ma allahi ilahan akhar aran margan margandi irkoy koy kokor fo kulu aran misir koy tala gana ga margan koy koi koy fo kulu inni aywo lakum minhu nadhirun mubin ay man tukala aran se gutur irkoy ga dirkisandi kono kanga dirkisandi yango banganda aran se نعم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا من رسول إلا قالوا صاهر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما إن الله هو الرزاق ذو القوة متين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ko subhanahu wa ta'ala ne kazalika ma ata allazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kazalika yakin daino ma ata allazina min qablihim boreyɗin iman beyga ka kango borey wo jine kango makka borey jine min rasulin ndi yewman beyga ka ise illa kanu kadde imine diye wodin huwa sahirun imine kottokonino aw majununu wali imine forlo komu diye way kul kan yanka za annabi muhammadu manka sallallahu alayhi wa sallama kali mini imine borase forlo kom wali imine borase kottokoni ay misla takzibihim laka biqawlihim innaka sahir aw majnun takzibu al umami qablahum rusulahum bi qawlihim zalik matkankin ne ni annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam ni bore ine ni se follokom ine ni se ni wo kotte konino inin tangarandi yakin de no annabi nyamme kulka yam bisa i bore mo ine se follokom ini tangarandi ngono en ko tarana atawa saw lahum bihi yalla e kulmargantani kera n'o nooru waɗin istifhamu no bi ma'ana an nafi mana ikko subhanahu wa taala ne yalla cafarai in kera wasino hala fo kulkangu baka bu kalamu ne kela se aramu dara annabi ñammay ka aramu aramu ni sai follo komiyan aramu ni se kotto koni danga istifhamu no ke kiyanno sanda ya koyas ke ki borgabu amma go hano hala in kerwasi nodu wadin yarga istifam no bima'ana amma annafi no iko gogare ane a a sanda e wallo man kerwasin da zama man te zaban follo wa annabi nyam fu kulu da annabi nyam fu bore man ki zabane man kafu iman di kermo san ke kerwasin da ni sena ne istifam no amma ma'ana nafi amma nafi no gare yanno ma'ana man kerwasin da walla bal hum qawmun tagun ma'ana bore yande no kan taguni yanno danga bore yan deno kan haddi dare ko yan deno igara da ne kake tugyan to yan ga bon kuma gara do goyo do mode na gate wala amma mo goyo do mode na gate bore kayan bisa la ta yan yanno bore wani yan mu kan kasun i wani mana la ngai mu halaka sun buni yan bore no kan ga haddi dare ya dinga wadin noni margo amma mantini kerwasin dano bal mu qaumun tabun ikul marganta manti kala sanni wane yau bon manti kala haddi dare seninti fatawalla mana fatawalla ilkona annabi sai a'rid anhum bon garu funiga haikul kai gogo tini sai mu bon sanga funiga fama atat bimana fama anta bimalum ni wo ni sinda foyre ilkona annabi sai a sinda foyre zama annabi sallllahu alayhi wa sallama agogo ɗino hamparangu gogo dunguriyandi seno bore bayan ko sigitar silama to woodi seno irkoyna se nin womanti kadday diyaw no woma ala rasul illa albalag hay kursi diyaw bon kadday tonandiya ga ni ga ni woni sindi hina fo pour kadday tonandiyan wodi irkoyna se fama anta bimalum ni wo ni man bara barka iga foyre li'annaka ballagtahum risalata zamanin diyaw tara tonan di iga ya fere foyre sini bo o kan inni ya madan na tonan di wa zakkir muwazu mana izbil qur'an muwazu da alqur'ana fa inna dhikra zamu wazu diyan tanfa'ul mu'minun tanfa'ul mu'minin shimandi koye ngai na ganna. wazo di na te kimandi ko na nafa in ma di wazu in du cafarira bore yan kante alsilama ya dinga di kimandi koy gongai wai da bor futa alsilama cafarira cafarai zabu kimandi koy motan ga borwai kin ko ani nafa la mani nafa ani nafa walbin ba cafarira bor kuma an tubi ya dai kimandi ko ya dai wati kuli kimandi ya go ton tan zami go ma wazu igogo wazu agogi nafa zama cimandi ko a wani bina da wazo sai mu dai kala bena harin da subu ba ka hari go kan nigiri su bai yake zai fito ton da yau ya no cimandi ko mo ba su ka gudu wazo ngai mo i wane cimandi mo a ga ton ton da yau zama cimandi yan a ga ton ton a ga zabu cimandi yan ga ni ton ton cimandi yan haɓe sabdu bal kaŋ cine tension go no tension idi ke fa ton toro la aɓe monte ke ma maaga sabdu to cimandiya matna ke ka tonton ke te ka man cimandiya ga tonton no waati kulu kaŋ goy hannay ku tonton irkoy te ni goy hannay goga tonton ni cimandiya go tonton da irkoy te bora goy hannay goga zabu to kurki cimandiya mo mo aga ye ka zabu. kadai wa eh kadai malaikai malaikai wa ne kiman diya mo su zabu astonto to annabai mo da diya wange mu wata kuli kiman diya ngai igtonton no ngai wa kiman diya ngai su zabu to asenu aranga ma har ko diya alaihi salatu wassalam agane kiman diya a gato waye kin da haifoya wal gali waye dukin da haifoya ane ibero ngi ti qawlu la ilaha illallah ikena ngi kiti imatatul adha an tariq ibero ki la ilaha illallah ikena kiti zibu wasu yanga kafon daga arga kiman diyan agondi kaina agondi beri agondi bin dorawana to ngi se ngwe hanne go ga bagumo kuni kiman diyan tonto sai ko diyane jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ara maran kiman di mai tai ta yandi da la ilaha illallah ki na'am to in ku tala ne mawazu wazu a ga kiman di koyi nafa a kiman di koyi tonto mawazu din ka ka hangan wazu ban ignaran sai kumun maghfuran lakum kada burdilat sayyi'atikum hasanat wato kai irko ya faranse aran goyi mere bo irko gi barno tara sai hanne dan kan wazu do to alfani bo mere kulli ko gi ni sami te hakki hanne bai ne wazu sindai fuku kala wane man ko ya hadu nafa in ko subhanahu wa ta'ala ane wa ma al jinna wal insa illa liya'budun ay mana jinna itaka da adamai zai kadda ibada maga asigare mo imine ba kayni boro ka ibada maga bore bayan ku sigi ibada te ne sandene mine kalmu yi na fasu na in bukan tunda maga abagu mu kalmu yan fasu amani santum de mi wala ga kalmu sigin goyote to amma ni wani na fasu dai no nim duka ka da dasi ya no ko mo an takare ginne taka da adamai zai kangana in buki ibada babu rasigi ibada te a yadai amma gano na ta na'am in ginne gilma da zam ginne ibada adam mai zai a sai ilko yin kire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa a ne ma uridu minhum min rizqin irko ne ga bonu iga arzaka imkanin se li wali anfusihim min gulo arzaka wani bini ma arzaka ke cingi bon se wogairi da kan dinga tarfoyan se irkoy manan irtaka irin dukir bon wayandi se wala irmu duki wayan di, wala irin duki bor fon di wani ba fon irkoy mani da ha irkoy wa ni takunu ibada se ibada din mo kan sa ni taka amma ni mi wayan wayandi amma ni mi ingin di. amma ni ɗum bor kulu wawi tina kulu samu noon sambu il fam wala aga wanan duña bonkone bonkoni da kagol kwarara kwara kul gana dole ngo gana bore banda abagon bonko ne kan gana zama sai bore gana sai kwar bo kusi kwarara ngai mo guzul bore banda me zama koy tare stini hinne wala gati zan bore da no ne jere. to ko ne man man ngo manti yadi kinno ngo koy tara manti bor kono ngi jere yani mon ngo koy man ti manti bora ngi bon jere no ndu nya bon ko ni dine bon ko en ka ga ngi ko ara bora kul jara te bon ko ni aste ba aste me abon ko tara aste da mai fona bora jara ifo no gasi ne mo amingo bon jere bor bon il ko no gen wa indi ko ne wa min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha fundi koni kuntan go labora ikweni nga bonno a wani wayan diyamo da hay hangan diyamo da hay kulgo na ikweni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ai si boni ga arzaka ai si mu imai wayan di wani min ga bon wani wani fon wayan di wa ma uridu an yut'imun wani min wayan di wala anfusihim wala ghayrihim wani ngai bon wani ngai tanfo inna allaha zam irkoy huwa arrazzaqu ngikti arzakan dikwa ago irkoy mayira ma zango a a igine arrazzaq koyno kanga hansiga arzakandi gumo koyno kanga hansiga arzakandi gumo zam mai hinna hankan igin wa ton ki igin wa mo wani meno ga mebe nur kun kusino nigero ra kanga nengi hin mai hinna jare alfa kajer zari fagono da dubo ana gona bismillah handi na gabe kanye mai gaba zama ton kulka dai kan alfa alfa babu ko ki hinne eh, so ni ga baranda bo fam ka kai mire wallahi ngai mo ba mo gure zufu to amma gunan dunyo manda mai iko no ga ngwa ni ngono ga hanga ni ngono ga bankare ngono ga haikula ko tarane ga sibonu mana inna allah huwa razzaq ndu arzakandi kono ka arzakandi mo bagumo zul quwwatil matin irko men tikal gabi sanda ko irko subhanahu wa ta'ala awon arzakandi mo cinara iga fil borfo kan alfaga fono be kan irko ne ma min dabatin fil ardi illa ala allah rizquha fondi ko ne kurtango ndu ñawara ikkoy noga wandi ga ngendi alfa alfa din adira koy saji desert fora adi tonde gusu fo akoy fu tonde gusora ane to zaka ikkoy ne ga wandi am bismillah am ten wandi ngodin kine akoy fu tonde gusora akoy kannodi amma alfaga man tago gir koy tala sanno no a ribana gumu do hakika kissa kan ka ka de bore se ko bore no hakika alfa go bu so dirra kala bor foya mo harin da hauni gare ngai mo izuru ka fu so ra, an kir ko gidi kika kali dir ko tamadin go kani ine hay ko tama bani mo kan go kanne amma yo ya te danga yango bu ko ine a hambagar boro harino ga kar am ka tondi gusowora har ɗum tuna se ama kasamandi yakine yadinga ngai ma danji funsu ngai ma canandi in danji funsu ina canandi ati danga da ingo fundi singara ina a hambar no gwada alfa sawadi ni ngai danji funsu ina ngai kusiza da ke ni ngai wadan ita se ngwari ina wadun gandi ina di gorandi ina haifo da mora sanu kaura alhali hali wal guriz fo ina me hingeze ina buti ina waso karara kar har mana waso be bisa ko gonda kalama no kungi ya wato ga haru ina anta majnun ya dinga ne ko lokon mu anin ga walin man follow ko ngo ba ni konde no ane ine furo inda wani ra ane irko sanno kane wa min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha irko ne fundi ko ni kulu nan kul ka go no ga azakai ani wallahi ko ce zamanan kan ka go ton dubu so ran mun bai bumbo har adam yi ziga yin ka nan go kin ga ga har mun dun waro go to mun sabai sai ko subhanahu wa ta'ala ga no go ga taka hare man da min wayan ji mun bi hanan na'am ko subhanahu wa ta'ala ne fa inna lil ladzina zalamu agogoro irin sekkeyen ngay funday toñe anfusahum bil kufri min ahli makka wa gayri o gayrihim makka boray ɗin nijara boray ɗin duña laaɓe kul borai borai kan ngay funday toñende cafatara zama ba bora cafara ni fundo de ni to toñe zama ni cafatara ni fundo na igu gursugay ngi seno di bora cafara wala gogu hay fote kan si bori bora ngi bonna gogu toñe ngi fundo de na gogu toñe to irko yana gobore din sai zanuban ba zanuban ki nasiban min al azab ngai mo da gurzugai ba igon gurzuga gogi sise ba gogi sise misira zanubi mana nasiba ashabihim igon borai zunubai kine alhalikina qablahum kai harki igine igon kan kai halki igine zunubokin go ise bukukan kan gufin fundo tonye to bore kan yan bisa zunubai dumo goyo kan dumo ite kan na ine gurzugai wal ba imanara wo gurzugai aramo italo dumo go aras yari mo ribo te sababu kan ni borfo darandi ni bu wani borfo da medite yanra to nin bai kan ba ni bu no boradin watku kan borfo eh angoy mai radin te ni wani talo ga hantu musu irko ne fala yastajilun ma'ana istiha bil azabin da gurzuga istihan da gurzuga zama istihan da gurzuga inna akhiratahum zami kokora ila yawmil qiyamah kalkayen do hani yigi kokoren dino kalkayen do wato ga imi gurzuga ilko ne fawailun ngati shiddatu azabin gurzuga sandu bara lillazina kafaru bore kai kafar yanse min yawmihim allazi gutun izaru lil mana fi yawmihim allazi min wadin fi man rana go fi yawmihim allazi izaru di rayu aduna kibo huwa adu ise kanti yawmal qiyama kendo hane boraydin ikko talane igonda guruzugay kanga do neno sura ban imam sawi akan da fa'ida ani fa'idi wane ngai na kuba sineno قد تلقينا عن الصالحين فوائد في استعمال هذه السورة العظيمة ما أنجي دونو برهن نيجا كتن سور ونرى فائدة كان إغبيري كان كلها والكلها مجربة فائدة كل من تكلم مجرب ينو منها استعمالها إهدا وأربعين مرة على وضوء في مجلس واحد ne kan iri kyau kanki suratu zaria alfaga ne nigin ka dangidin alwala alwala da ra nigin ka sura wace gon ta cikin difo nan gore fallora ni hinne ma kyau gon ta cikin difo litafriji sijin kanga nan go kasura duka ka kasura nigin gor sura wace gon ta cikin difo alban kan alwala ma ka gon nan ma kyau gon ta cikin difo na wa qada iddain garau garo banan sai mun gin ce da garau goni ga nigin sura wace kuma ita ce wa taysiru rizqi da arzaka nigin ba mu dogon sai mu sura wace wani intisari tsari alal qasam dinga ba ni mudu ni yanke karabo sai sai zama bo nigin ka ce wala amini min kulli hawlin duniya na ukura wani bin de ko nigin ba nim do na humbur kumay kulga ga duñu humbur kumay no wala la harno ne gen sura wo واستعمالها ستين مرة عدد آياتها أبلغ في تلك المطالب أما برمع سورة وجو أول آية عدد ذا سورة سنتنا را إنك آية ويدن واسي ولا دبون dubon آية cewa ayi kabaci ne ngona wuto kya fugo musan da burma cewa bon waidu ngona gana nimbu sirro kubanta to neno inna sura ban insha allah mo neno irga gayi zama irga mila kan irman era ba irman to era er ko deno irga ka goro ga duka tar fongandi ga alqur'ana hando kara ka in duka qur'ana fassar gore sai moso moso ga duka ma kan agogici irin me kudu ka kino zabu koy ne kan ga nan irin du kudu me haw hando albarka e ko min non da indara to magata e ko talan warai e ko min no ir wan goy pour kir gote goy hande amin noy wan sufura ir wan talay ko tarami ya firse ir ma ir no lakkal kanay ma sande sambo am kanda dogone assalama ko margantase ir ma assalama murade ko marganta feri muradu kenay da ibere dunya wanay da lahar wanay murade kan bore ga bay do kay si bay ko mi marganta feri se iri wane talibai ko tala mino bere albarkante bore kango chomo annasara chowo ko tala ma dogonan dise bore kango ko habu ko ma habu dogonan dise go tere kulu ko mbora kulu wandi halal irko subhanahu wa ta'ala ma inno ke dia albarkante irko subhanahu wa ta'ala minno wa kusine irko minno gen koya me haw hando matka sintinda irko me haw dogonan di ami ibada ko dogonan di irko minno lakkal kane irko mi taari se mo irko irko marganta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وكلنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وطائنا وعاصينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين